da'a bidawatihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha bakwai ga watan daya al-muharram a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na uku ga watan biyar shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu siyam kitabun bulugul maram min adillatil ahkam za mu tashi yau kitabu siyam kuma wannan shine darasi na hamsin daidai kitabu siyam wannan babu ne da yake magana dangane da matsalolin asiyam azumi lafazin asiyam a larabce yana nufin al-imsak kamewa idan mutum ya yi shiru za a ce sa'imun li'annahu amsaka anil kalam an gane ku to amma azumi a hankali shari'a shine barin ci da sha da jima'i da mace a tsawon yini tun daga fitowar alfajir har ya zuwa faduwar rana waɗansu malaman sukan ƙara bayani su ban da ci da sha da jima'i ma haka kuma barin ya sassun maganganu duk zance mara amfani zagi ba haka dole ne azumi ne sauke kamar yadda zai kame harshensa ga barin ci ko sha ya kare gabansa ga barin kula iyali haka kuma zai kame harshensa ga barin zagin mutane ko yi da su tilas sai ya yi haka sannan azuminsa zai iya zama cikakken azumi kitabu siyam wannan babu zai magana kan matsalolin azumi idan aka ce azumi dukkan nau'in azumi ya shiga azumin ramadan azumin farilla azumin nafila azumin kafara da sauransu to amma galibi za a yi magana ne akan ramadan sai dai wannan baya ana waɗansu matsaloli na azumi su shiga kuma shi ramadan kamar da muka sani azumin ramadan ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma tilas ne an wajabta shi akan al'umma da gadin Allah ta'ala ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kuma an bi matakai uku ne wajen wajabta azumi mataki na farko azumin rana ɗaya a shekara shine azumin ashura da shine wajibi kafin ramadana mataki na biyu shine aka wajibta aka shar'anta azumtar ramadan bisa ga wajibi to amma kuma an baka zaɓi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar da miskini faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan فهو خير لنا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون متى كينا كرسي shine aka ce yanzu maganar ciyarwa ba ta taso ba dole duk mai iko sai ya yi azumi faman ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا هو كرسان آية مالتي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه an karɓo wannan hadisi ga abu hurairah Allah ta kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la taqaddamu ramadana kada ku gabaci ramadan kada ku tari ramadan bi saumi yawmin ta hanyar azuntar yini wala yawmaini ko yini biyu illa rajulun kana yasumu sawman falyasum sai mutumin da ya kasance yana da wani azumi da ya saba yi to ya azumce shi kada ku gabaci ramadan kada ku tari watan ramadan ta hanyar azantar yini sai ko biyu sai kuma mutumin da yake da wani azumi da ya saba yi ko kuma ya dace da karshen sha'ban ne to babu laifi ya tsinci kayansa asalin la taqaddamu la tataqaddamu ne don ka'ida dukkan fi'ili mudari'i wanda ya fara da ta guda biyu a larabci ana shafe daya a kyale tsayar dan ta wakilci kanta da rubuta da aka shafe la ta taqaddamu sai a ce la taqaddamu la ta tazakkaru sai a ce la tazakkaru la ta tafakkar sai a ce la tafakkar a shafe ta din وما بتاء المفسد قد يقتصر فيه على تا كتبين الإبر كما الملك فلا تكون أسيا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne ga mutanen da idan an zo ƙarshen sha'aban Kofanto ya kama su shin kuwa yau shine na talatin na sha'aban ko kuma a'a sha'aban ya kare a jiya ashirin da tara yau ramadan ne kaga yana ne kenan ko kwanto to a maimakon ya samu tabbas din cewa ramadan ne ya azumce shi kaga ya samu ladar ramadan ko ya samu tabbas din cewa karshen sha'aban ne da ya tabbatar yin yayin wannan azumin na lafiya sai kawai ya azumci wannan karshen watan da niyyar in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba ma'ana in ramadan ne to ramadan nake in ba ramadan bane ba nafila nake to sai manzon Allah ya hana la taqaddamu ramadana kada ku ce za ku tariyo ta ramadana ba a tariye dole sai ya tsaya kada ku ce za ku tare shi bi saumi yawmin ta hanyar azumtan yini ɗaya kafin sa ramadan din wala yawmin ko yini biyu kafin sa wannan kar ku haka sai manzon Allah ya to gaskiya yace illa rajulun kana yusumu sauman sai mutumin da ya kasance al'adarsa ne dama ya azumci wata rana sai wannan ranar ta dace da karshen shaban sai ya zuci kayan sa babu ruwansa ka saba duk litinin da alhamis kana yin azumin nafila kaga wannan azumin litinin ko azumin alhamis sai fado a karshen shaban sai ka tashi da niyyar azumin ka na litinin ko alhamis sai wannan rana ta dace da karshen watan shaban to wannan bai hana ka ba kai kayan ka kun gane da kyau ka saba dukkan wata sai ka azumci kwanakin karshe biyu na karshe ko ukun karshe tunda annabi ya nuna mustahabbancin azumtar kwanakin karshe cikin wata har ma imamul bukhari yayi babu haka cikin sahih bukhari niyyar ka ne dama ka saba kowane wata zaka zabi kwana biyun karshe ka azumce su sai ka tashi da niyyar zaka azumci kwana biyun karshe na sha'aban ya dace da karshen sha'aban ne dama ka saba kowane wata kana yi to kai ma zaka yin azumin ka babu laifi wane ne aka hana ya azumi a wannan ranar mutumin da ya yi da nufin taron ramadan ko mutumin da ya yi da nufin cewa to in yau ramadan ne ya zama ramadan in kun ba ramadan bane ba nafila nake waɗanda duk an hana su ina fata an fahimta wannan hadisi ma da ce mutafakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito yayin da aka ce mutafakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito amma iyakacin bincike na imam bukhari bai rawaito wannan hadisin ba tabbas imam muslim ya rawaito shi haka imam abu dawud haka imam nasa'i haka imam al tahawi cikin muskil al-asar da sauran waɗansu malamai na hadisi amma da sai bukhari bai rawaito shi ba wannan kawai amana ce ta ilimi hadisin da ya inganta abinda ake bukata a je a yi amma cewa bukhari ya rawaito bukhari bai rawaito ba wa an ammar ibn yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وانا حديثي أن كربوش لك عمار ابن ياسر عمار بن ياسر يتي من صام اليوم الذي يشك فيه دكا وان يا أزنتي yinin da ake kokonto cikinsa faqad asa abul qasim hakika ya saba wa baban qasim ma'ana ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda ya azinci yinin da ake kokonto cikin sa to hakika ya saba wa abul qasim to wani ne yinin kokonto wani yini ne ake kiran sa yawmul shakki a wurin malaman fiqh eh yinin 29 ko yinin 30 yinin ashirin da tara saboda mai zama yinin ashirin da tara ito eh amma ai ana magana kai kayi azumin yinin ne shi yinin ba wai ranar da ta biyo bayansa ba ka tana yinin da yake sunan shi yinin kokonto shi annabi ana azince shi zai zama wani yini kenan to yadda kuka maganganu guda biyu haka malamai suka maganganu guda biyu sai dai kawai na san kawai sun gina ne bisa ga dace imam ahmad bin hanbal yace yinin da ake kira yinin shi shine yinin talatin amma yaushe ne zai zama yinin kokonto yace yayin da ya kasance ajiya an yi girgije ranar 29 ga sha'ban an yi girgije mai yawan gaske wanda ba a samu tabbatin cewa wata ya tsaya ko bai tsaya ba da haka wace gari wannan yini 30 ya zama nawa ya zama yinin kokonto kenan ya zama yinin kokonto kenan an gane ko to saboda me zai zama an hana wannan yinin aka azince shi saboda suka ce ana kokonto don saboda girgije ya tsare yamma da ba girgije da kowa zai leka yamma idan yamma ko wata ko babu domin idan ya zanto an leka an ga yamma babu wani girgije aka wayi gari wani kokonto ko mutum zai an babu wani kokonto a wannan yini kenan da haka yace za a sa musu suna yinin kokonto amma in jiya akwai hadiri amma mutukar jiya ba hadiri ba yinin kokonto bane ba amma su auren jibun kaga suna cewa ne yinin kokonto kaulan wahidan sawawan akwai hadiri jiya ko babu shi dai yana kokarto ne wa'ana maganganun guda biyu sababin da yasa aka saba su suna yin kokarto ne da aka yi sabani a takaice dai tatacciyar magana yinin talatin ga sha'abana wannan yinin shi da ake gina mai yinin kokarto ma'ana kana tsammanin ila jiya ashirin da tara wata ya tsaya ya zama mai kenan yau ramadan ɗaya ga ramadan ila wata bai tsaya ba ya zama cikon mai cikon talatin to kada mutum ya azince shi yayin da yake kokwantan jiya wata ya tsaya ko bai tsaya ba amma in kana da tabbas jiya wata bai tsaya ba ka tashi za ka azunci rana ta talatin da nufin nasila kai tsaye ya halatta in kana da tabbas jiya wata ya tsaya ka ga dama ai dole ne maka tashi da wannan da azumi a wannan ginin yau a sai an hana ka yin azumin yayin da kake da mai kokonto amma in baka da kokonto wa yana kuma da in baka da kokonto abin da ake ji maka tsoro ya riga ya wuce dai in baka da kokonto kila ka samu tabbata an gwata ramadan jiya kenan ya zama ɗaya ga ɗaya ga ramadan yau da haka dole ne maka tashi da azumi in kuma kana da tabbas ba ga wata ba jiya kai da ma ka tashi da jiya azumin nasara to kuma ya zai hana ka amma kai kana cikin kokonto sai ka tashi da niyya rabi rabi in ramadan ne to shikenan in ko ba ramadan bane to nafila nake yi da wannan kai aka hana ba a niyya rabi da rabi dole addini ana gina cikin yaqini Amma bin Yasir ya faɗi wannan magana ne daidai ranar talatin da watan Sha'ban an gasa rago an kawo yana zaune wani ba Allah ya kawo ce bismillah aka zo kowa sa hannu na sai wani koma gefe guda bai ci ba amma bin Yasir ya ce me kake zo ka ci mana yace azumi nake sai ya faɗi wannan magana ce man sama al-yawm alladhi yashaqu bi faqad asa abul qasim kun gane da kyau wannan hadisi malik ce zakarahu al-bukhari ta'alikan imam al-bukhari ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq amma bi sigatul jazmi wanda kenan na nuna sahihi ne wa wasalahu al-khamsa malaman hadisi biyar sun rawaito idan an ce khamsa ya zama imam ahmad bin hanbal da kuma abu dawud da nasa'i da tirmidhi da kuma ibnu majah idan an ce khamsa su ake nufi kamar yadda ya ba mu sharɗin su tun farko amma kuma shi ma na hadisin ibnu majah bai rawaito shi ba baya cikin ibnu majah wa sahaha ibnu kuzaima ibnu kuzaima ya inganta shi ibnu hibban da kuma ibnu hibban hadisi ne dai sahihi an gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين kar ku manta hadisin baya dai shi na Ammar bin Yasir wani zai iya zuwa ya ce to ai wannan Ammar bin Yasir ne faɗa bai ce mana annabi ya ce ba an gane ko dan ya ce wa ana Ammar bin Yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad afa Abul Qasim ya zama magana su ce ko magana annabi ce zaka ce ai hadisi ne mawqufi sahabi ne ya faɗa bai danganta shi cewa annabi ya ce ba to akwai hadisi da yake zahirinsa mawqufi ne amma ana ba shi hukuncin hadisi marfu'i daidai yake da a ce annabi ya ce idan sahabi ya faɗi maganar da istihadi baya shiga ciki ya tabbatar da lada kan wanda ya kaza yana da lada kaza ya tabbatar da aljanna wanda ya kaza zai dace da aljanna ya tabbatar da wuta duk wanda ya aikata laifi iri kaza to wuta ta tabbata gare shi ya tabbatar da cewa abu kaza sako ne abu kaza da'a ne to duk lokacin da sahabi ya faɗi wannan ko ya ce annabi ya ce ko bai ce annabi ya ce ba tabbas annabi ne ya faɗa saboda abu ne la yadkhulu fihi al-ijtihad la yuqalu fihi bi ra'yin wal ijtihad abu ne wanda ba a iya tabbatar da shi ta hanyar ijtihadi dole sai da me sai da nasu ko da bai ce annabi ya ce ba na daukar shi a matsayin hadisi marfu'i irin waɗannan sura da babi a cikin masalolin hadis wanda mawqufi ne lakinnahu lahu hukmun marfu amma yana da hukuncin hadisi marfu'i shine kamar sahabi ya ce an umarce mu yi kaza an hana mu kar mu kaza mun kasance lokacin annabi muna yin kaza mun kasance lokacin annabi muna ganin kaza ya dace ko kaza bai dace ba duk wani ana daukar shi daidai da ce annabi ya ce shine imamu da zaka yi fada qaulus sahabi min as-sunnati aw naha umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi asri ala sahihi wa huwa qaulul aktsari wa qauluhu kunna nara in kana ma' asr an-nabi min qabili ma rafa da dai sauransu zuwa karshe amma wannan hadisi na Abdullahi dan Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ji manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya kulo yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kun ganshi shi jinjirin wata to ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu fa aftir idan kun ganka shi jinjirin wata to ku aji ku sha ruwa fa in gumma alaikum amma idan an yi muku girgije in gumma alaikum bi mana idan ugmiya alaikum idan atakum ghaimun idan ghaym yazo ghaym shine girgije to amma malamin na fasara ghaym anan gurin da girgije din da hazo da kura da duhu da koma menene dukkan wani abu wanda ya bi sararin samaniya wanda ya hana muku ganin wata ko da ya tsaya ba za ku samu daman ganin sa ba mun sa gaib kenan cikin wannan hadisi fa in humma alaikum idan an yi muku girgije ko wato hazo ko makamantin haka wannan ta hana ba ku komai a yamma ba faqduru lahu to ku kaddara masa shi wata me yake nufi da ku kaddara masa ta ku shi ma'ana idan a ranar 29 ba ku ga wata ba gobe tabbas ba za ku tashi da azumi ba sai ku dauka cewa cikon sha'ban ne shine ma'ana faqad wala hudud shine fassara shi a riwaya ta gaba fa in ughmi alaikum faqduru lahu 30 duk bai fito sosai ba sai a riwayar bukhari fa akmilu al-iddata 30 da maganar sa faqduru lahu da maganar sa faqduru lahu 30 da maganar sa cewa fa akmilu al-iddata 30 dukkan su ma'anar su daya abin nufi ku cika sha'ban din nan ya zama kwana 30 wannan hadisi na nuna mana a ce asalin wata a iya ganin sa a 29 asalin wata ana iya ganin sa a 29 ba ku bari a kai 30 sai fa in an yi girgije kun gane ko da haka wadansu malamai suka ce sai in an yi girgije amma in ba yi girgije ba tabbas wata zai tsaya amma an yi girgije ne kawai aka ce ku cika 30 in ba yi girgije ba a ce ba ku cika kun gane ko suka ce in anan wurin mece ce sharfiya ce fa in gumma alaikum fa akmil iddata salati suka ce tabbas in ba a yi girgije in ba a yi hazo in ba a yi kaza ba abin da zai hana a gaishi ra'ahu man ra'ahu <laughs> wanda ko bai gaji ba man lam yarahu lam yarahu ke wanda bai gaji bai gaishi ba wanda ya gani ya gani wanda bai gani ba bai gani ba amma dai tabbas ya tsaya a wannan ranar ko da duk garin nan ba a gani ba kila wani garin sun gani kuna fahimta da kyau wato dai wata yanayin 29 in ba a ganshi ba kuma sai a cika talatin kuma annabi ce idan kun ganshi cewa idan kun ganshi baya nufin sai in kun ganshi ku duka ma'ana idan wani sashi na cikin ku ya ganshi dan babu yanda za a ce gari ba za a yi wata azumi ba sai in kowa daga cikin mutanen garin nan ya ga wata ba zai yiwu ba dole waɗansu za su gani waɗansu ba za su gani ba وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان ثلاثين عبد الله بن عمر يار... آ... آ... إمام البخاري يروي دون حديث cikin ruwayan Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa akmilu iddatu sha'ban 30 ku cika kididdigar kwanan sha'ban ya zama 30 in ba ku ganshi ba 29 wannan shine abinda wato ake ga abinda wanda ke tabbata da shi kenan kenan wata Ramadan yana tabbata da me imma dai da ganin jinjirin wata din a ranar 29 imma kuma da me cikar sha'ban a matsayin kwana 30 to haka kuma watan sallah shi ma haka ke tabbata in ma dai a gajin jirin wata a ranar 29 ma kuma in ba a ganshi 29 ba a cika ramadan ya zama nawa 30 to tabbas rannan ko ma yamma ba sai an kalla ba gobe kawai za a kai sallah ne <laughs> ko an ko an duba yamma ba a shi ba dai ya tsaya kawai ku ne gan shi ba tunda watannin ubangiji haka suke ba sa wuce kwana 30 an gane da kyau وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وأن حديث لك عبد الله بن عمر يتي ترى الناس الهلال mutane sun leko sun yi ta yunkurin ganin wata tara'a bi ma'ana hawala kullum minhum ru'yatul hilal kowanne yayi ta yunkurin ganin wata aka fito duk madina yace ba wanda ya gani fa akhbatu nabiyya sai na je na baiwa annabi labari anni ra'aytuhu ni na gani duk garin ba wanda ya gani sai wa sai shi fa sama sai annabi yayi niyyar azumi wa amara an-nas bi siyamihi kuma ya umarci mutane cewa a tashi da azumi gobe a ce maganar cewa sai an samu adalai guda biyu an gane ko ba su da karfi a ka'ida ko adali ɗaya aka samu ya isa matukar gari sun yadda da ganin wannan na mutum ɗaya sun amince da shi ba mutum ne mai wargi da addini ba to ya wadatar da garin kowa ya yi amfani da ganinsa da abdullahi dan umar ya fita kowa bai gani ba annabin da kansa bai gani ba abdullahi dan umar zo ce ni na gani ce ka gani ce eh ce to jama'a tashi da azumi gobe to duke kenan mai ranar ka ce dole sai ka gani da idan ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da gani ba abdullahi dan umar ya gani sai da masa kuma aka tashi da azumi don saboda haka wannan shine abin da ya dace da sunna ko da mutum ɗaya ya gani za a yadda da ganin sa matukar adali ne adali kuma wanda mutumin da an san baya wasa baya wasa da addini amma idan mutum ɗaya ya ga azumi kuma ya ga wata kai ya kasance jama'a na tuhumarsa ba a yadda da addinin sa ba mutum ne tarikul sala mutum ne mai yini a gidan barasa dukkan waɗansu ayyuka na barna dai to kaga akwai tuhuma cikin sa da ake ganin to kila fa kawai wasa yake mana sai aka ki yadda aka ce kai ba mu yadda ba saboda kasancewar mai bada labarin akwai alamomi da ke nuna karyarsa to a nan gurin mutane idan suka ki yadda za su za su bari sai gobe shi tashi da azumi to amma shi fa meye hukuncinsa zai azumi ko ba zai ba <laughs> shi fa ya gani amma duk gari an kare ta an ce karya ne mu mai daba dan ta mafi inganci ba zai ba eh zance mafi inganci ba zai ba akwai waɗanda suka ce zai yi akwai waɗanda suka ce ba zai ba zance mafi inganci ba zai ba akwai malaman da suka ce idan wajen ɗauka ne zai yi amma in wajen ajiyewa ne ba zai ajiye ba dole tsaya ajiye tare da mutane su wannan duk sun gina ne akan ihtiyati a cikin ibada suka ce wajen ɗauka gare abin da yake da tabbas akai shine ya tashi in ma ba azumin bane ba dai shi dai yayi dai ihtiyatan wajen ajiyewa suka ce dan kare je ajiye cikin ramadan ga kare ajiye da mutane wajen dauka zai dauka wajen ajiyewa kuma amma da ka'ida shine ko wajen dauka ne ko wajen ajiyewa ne matukar ka ba da labarin ganin wata akwai siffofi na tuhuma da ke kewaye da kai suka hana a karɓi labarinka jama'a suka ce duk ba su yarda ba to ba za ka yi azumi kai kadai ba ko ka yi azumin ka bai ba dan addinin musulunci dai shar'anta azumci watan ba shi watan ake bautawa ba umarnin Allah ake bi cikin dauka dan da kuma cikin me ajewa amma ina ruwanka da wata wata kake bautawa alama ce kawai aka samu ka sha'iratu min sha'irillah alama cikin cikin alamomin ibada kawai amma ba shi ake wa bauta din ba saboda hadisin annabi da yake cewa as-sawmu yawma yusumun nas wal fitru yawma yafturun nas wan nahru yawma yanharu nas wannan mun karanta wannan a baya hadisin da annabi ke cewa azumi shine ranar da mafiya rinjayen jama'a suka dauka a matsayin ranar azumi sallah kuwa ita ce ranar da mafi yarin jaye suka dauka a matsayin sallah layya kuwa ita ce ranar da mafi yarin jaye suka dauka a matsayin layya a to ina amfanin ganin mutum ɗaya ko mutum biyu ne in aka ke da su babu yadda suka iya dole su bi jama'a amma matukar wannan kin yadda da su dan an gina shi bisa ga hujja shine me akwai siffofin da suka hana a cikin karban sa shine gashi nan yana da ayyukan barna da sarari ko dama ya shahara da karya ko ya shahara da wasa da addini ko an saba na gani yana sallama ba alwala da sauran da wani shirme da irin wannan kasa ko masu wannan shirman da yawa to wannan ba za a amince sa ba suke saka addini amma duk mutumin da a zahirinsa ba san barnarsa ba ko da baka san salaharsa ba ko baka san kiyamun lalansa wai ba ce sai ka sani ba abin da ake so ka samu tabbaci barna matakar baka da tabbata kan barna to ba ce kuma sai ka ga aikin da ba amma dai ka tabbatar baya mai barna dukkan musulmin da yau ka taba ganin sa ya furta kalmar shahada a gawanka to kai wurinka adali ne ba ka da daman ka ce ba adali bane ba sai wani abu ya bayyana gare ka kishiyar wannan abu to sannan ne zaka ce ba adali ba amma dukkan mutumin da yake masturul hal zaka dauka adali ne ina fatan kun fahimta da kyau ban ji ba eh, eh. a to kaddara ka kira ya zuwa maka shaida duk da haka aka ce ba yadda da ganin naku ko biye a abin da ake magana kenan ta iya yiwa ma ka kira wuce kai ta nuna masa kuma ya kasa gani ba ta faruwa ka ce ga gashi nan gashi nan gashi nan ka ya karkace hula ya yi ya tun dai bai gani ba <laughs> ka gani ba yadda ka iya da shi wa alaikum salam ka bari sai in sun kai a shirin takwas an ga wata sai ka tambaya ya za a yi amma yanzu da aka yi ba a gani wai tambaya ke ranar da mutane sun kai a shirin takwas kuma sai a ga wata fa ya za a yi tambaya ce mai sauki ko sai kai shugaba ya umarni ba za a rama daidai sai me ba wanda zai ce aika fara bayan sallah a rama daidai haka zai ce tunda gobe sallah ba za a yi ba bayan sallah a rama daidai shikenan magana ta kare ba wanda ya ce aika fara tunda da gangan suka sha ijtihadi suka yi sai ba su dace da daidai ba ina fata an fahimta wa alaikum salam wannan malamai sun yi sabani a kai akwai malaman da suke ganin cewa ba wani sabani duk inda a ga wata ya zai ya zama wajibi ga dukkan duniya ta yadda da ganin watan wannan garin ayi azumi gaba daya daga cikin masu wani rayuwa kai ma Muhammad bin Hanbal da sauransu a wasu kuma da suke ganin a kowane gari ganin su daban kamar Imam Shafi'i kenan shi na ganin kowane gari ganin su daban lokacin da aka ce su sumu li yi wa afsiru li ru'yatihi ce wannan hadisin ba duniya yake magana da ita ba mutanen maka ya kalle ce sumu li yi wa afsiru li yi ya kalle yan madina ko wa kowa sumu li yi wa afsiru li yi ya kalle yan abuja ya kalle yan bauchi ya kalle <laughs> ko ina ganin su daban kowane gari mai mutu tsakanin gari da kasa <laughs> idan ma idan muka ce gari ko su abinda da suke nufi da gari mutanen da lokacin fitowa rana da faɗuwar ta a lokacin su timing din su ɗaya ne kaga kenan ba za mu ce kasa ba turmi sun suna ɗaukan wannan a matsayin kamar gari guda ne lokacin hudowar ranar su da lokacin faɗuwar ta ba wani bambanci ka fahimta da kyau to kaga idan ka ce kasa to ai za ka samu a Najeriya din akwai dan bambancin faɗuwar rana tsakanin mutumin da yake Maiduguri da wanda yake Lagos wajen bambancin minti 30 har 45 wani lokaci yayin da zaka samu tsakanin mutumin da yake bauchi da mutumin da yake da magaran cikin jamhuriyar Nijar kuma lokacin wasu lokacin faɗuwar kuma zai zanto daya to idan kace ce kasa kaga ai kasar ba dai bace ba amma kuma tayim din ya zama daya kuma nan gashi kasar ɗaya ce amma kuma tayim din bai zama daya ba to balantana wannan fa Najeriya kenan a matsayin ta na karamar kasa idan an kwatanta da kasashen da suke masu girma da yawa masu faɗi da yawa irin su China irin su abin nan india irin su amurka irin su indonesia misali da sauran su manyan kasashe masu faɗi wanda ke akwai mace tsakanin wannan sashen da wancan sashen da haka dai shi imamu shafi'i yana ganin mutanen kowace nahiya ganin su daban ibn tabiya ya karfafa wannan maganar sosai da sosai cikin maganganun sa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi wanda hadisin da wuce ya inganta fa ingantacce ne an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da garin su ce anna arabiyyan wani mazaunin karkara ja ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da gare shi sai yace inni ra'aytu al-hilala yace ni na ga wata bakala sai annabi ce a tashhadu an la ilaha illallah shin kana shaida ba abin bauta suka da tantance sai Allah qala yace eh sai annabi ce na anna muhammadar rasulullah kana sai da annabi muhammad manzon Allah ne kala na amince eh na shaida da haka kala yace fa azin fil nas ya bilal an yasumu gadan bilal ta shi kai ce lawa mutane gobe su tashi da azumi wannan hadisi ma ne ce rawahu al-khamsa wa sahahahu ibn khuzaimah wa ibn hibban wa rajjaha an-nasa'i irsalahu imam an-nasa'i yace zance mafi inganci ba hadisi ne mausul ba hadisi ne mursal to hadisi mursal kuma yana cikin jerin hadisai da ifai baya ga haka ma hadisin yana da wata illa ta biyu shine marwayacin sa simak ibn har wanda yake mustaribul hadis mustarib shine yau ya rawaito hadisi yace kaza gobe kuma ya rawaito shi da wata sigar daban kishiyar ta kuma duk hadisin ɗaya ne to kaga shi ma bai haddace ba kenan kasancewar rashin haddace a ta yadda da na yau da ya ba duk ku kyale masa kayan sa ne kawai simak ibn har da haka wannan hadisin yi ne amma hadisin Abdullah da Umar ai ya wadatar ba dai shi da mutum da ake so ba to hadisin Abdullah da Umar da yake baya ya riga ya tabbata wa an haddatha ummul mu'minin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man lam yubayyit as qabla al-fajr fala siyama la rawahu al-khamsa ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وأن حديث أنكر قودة حفصة أم المؤمنين حفصة بنت عمر كنا tace manzon Allah ya ce man lam yubayyiti siyama dukkan wanda bai kulla niyyar azumi da daddare ba qabla al-fajr tun kafin fitowar al-fajr fala siyama lahu to bai da azumi ma'ana azumi na farilla azumi na ramadan tilas ne gare ka ka kulla niyya a wani bangare na dare kafin ketowar al-fajr ka kulla niyyar gobe zan tashi da azumi to shikenan wato ka kulla niyyar azumi kenan in dai azumin farilla ne lalle ne ka kwana da niyyar kafin ketowar alfijir rawahu al-khamsa wa mal at-tirmidhi wa an-nasa'i la tarjihu waqti wa ma at-tirmidhi wa an-nasa'i suna ganin shi wannan hadisi ne mawqufi wa sahahahu ibn qudaima ibn qudaima ya inganta shi marfu'an a matsayin sa na marfu'i kenan hadisi marfu'i wa ibn hibban dan haka hadisi ne dai marfu'i kuma sahihi a wata riwaya annabi yake man lam yubayti siyam min al-layl wanda duk bai kwana da niyyar azumi ba cikin dare maimakon yace kawai al-fajr kenan wani a وللدار قطني أرواية دار قطني لا صيام لمن لم يفرده لمن لم يفرده من الليل babu azumi ga dukkan wanda bai riga ya kallame a cikin dare kafin ketowar alfajir abinda dai wannan ruwayoyi suke nuna wa in dai za ka yi azumi na farilla dole ne ka kullame ya tun kafin ketowar alfajir in ka samu damar yin haka sai fa in hakan ya gagara to shikenan amma azumi na nafila kuwa ko da bayan gari ya waye rana ta fito matukar baka ci ba baka sha ba ko da zuwa karfe tara ne ko da zuwa goma ne sai ka tuna aikin da da ke to ba abin da ci ba abin da na sha sai ka ce kai kuma in zarce da azumi kawai mun ka zarce da azumi shikenan azumin ka yayi fila amma farilla sai ka kwana da niyya maza Allah ya kasance yana zuwa wurin ɗaya daga cikin matansa ya ce shin akwai abin karin kumallo idan an ce ɗaya eh, sai a ba su ce ci idan aka ce kai yau gidan ba a kwana da komai ba sai ce inni sa'im to azumi nake sai ci gaba da azumi a ga hujja ce mai babbara kawai gari ba abin karewa da ka sha ma haka ga ce da azumi mana ka kulla niyya ina wala malu bin niyya tayi ka ci gaba da azumin ka kawai amma kai baka azumi ba kai baka samu ladar ba kuma kai baka samu abincin ba a ga kamata ka sha yi malgauta ba sai ka zarce da azumin ka an gane ko amma azumin farin ladu ka kulla niyya sai fa in baka samu dama ba ta yaya za ka kasa samun dama ka saurara bayan magariba baka ji labarin ganin wata ba har ban ce kai baka kai ka ji labarin ganin wata ba da safe ka fito ka zo kasuwa kuna gaisawa da abokananka ko ka je wurin aiki kuna gaisawa da makwabtanka wurin aiki sai ka ji ana cewa yaya bako barkamu da ramadana ah, an ga wata ne sai an ga wata kai ko da safe ka kare kuma lokacin ka fita daga wannan lokacin sai ka kulle niyyar ramadan ka kame bakin ka karka sake cin komai azumin ka yayi ba kuma sai ka rama ba ba wata ramuwa akan ka ramadan din ka yayi Dora da zai wani. Wani suna cewa idan ilimin ne ba da mutum idan safiya yi kada ya ci komai kuma ya shafi na haske na ta ɗago idan ne ji labarin kowa da ci zuwa cin da shan idan ya ji labarin da ci da arziki. Kowane kare bakin ya sunansa. ko dai a sa masa sunan azumi ko a ce gaba azumi bane wata ibada ce sunan ta kalmar baki akwai ta musulunci sai a faɗa mu ko ka ce dai sunan ta azumi tunda duk sun yarda cewa da zaran ka ji labari kar ka sake ci kar ka sake sha amma me ya sabanin idan ka kai za ka rama to idan ka me yasa ka rama abinda kai ba azumi bane ba kaga dole ai wannan tabbiyar abin da ya tabbata cikin sahih bukari babbar hujjar da malamai ke kafa hujja da ita hadisin abdullahi dan umar ko aisha cikin su dai yana cikin bukari annabi ya waye gari a ranar Asura daidai lokacin da azumin Asura yake a matsayin farilla kafin wajen ramadan lokacin asura farilla ne sai annabi ya waye gari yace duk wanda ya fara cin abinci ya kame bakinsa wanda bai riga ya ci ba kar ya ci yau ranar azumi ci sahabbai waɗanda suka fara ci suka daina wanda ba su riga suka ci ba suka kame bakin su annabi bai ce mutu gobe ku rama da a ce za a rama gobe da sai ce ku kame bakin ku kuma gobe ku rama ko jibi ku rama ko bayan kwana za ku rama tun da bai ce su rama ba babu ramuwar kenan saboda ka'ida fikihiyya da suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja wajibi ne ga annabi kai ya dinkanta labari lokacin lokacin ka kai ya dinkanta yaki inda akwai ramuwa da ya ce a yi tun da bai ce a yi ba babu da ya sabo bai waɗansu da gari suna kama ce ce ku daina daga yanzu waɗansu sun waye gari ba da dukkan su ne ba wanda ya tashi da niyya galibin su amma wannan ya fara ci ce da na daga yanzu wancan bai fara ci ce to kudurniya sai kudurniya sai karsa kai da fitar gari sai sai da bukari alaikum salam ni hakuri ne gama kamar ya kowa mai me kake nufi niyan azumin farilla idan kai niyya ɗaya tun daga farkon ramadan har karshe ta yi idan kowane dare kuma kai ta yi haka malamai suka ce wannan sun ce kowane dare wadan sun ce niyya ɗaya ta yi wannan suka ce niyya ɗaya ta yi suka ce gaba ɗaya ubangiji watan ya kalla ce domin shahida min kuma shahara sai ce ya sun go da zamiri na muzakkar guda ɗaya bai kawo shi da zai yi ballanta ka ce kowane dare da niyyarsa ya sun go a shahar ba ka ce wata gaba ɗaya sai sai ne bal ya sumhu fa ka annahu ibadatun wahida yanwi laha niyyatan ta waɗanda suka sai kowane bare kai niyya suka ce ai azumin talata bai shafi na laraba ba na laraba bai shafi na alhamis ba domin kayan azumin talata yayi lafiya kalau ranar laraba ka tashi kuma sai ta karya wannan karyewar na azumin laraba ya shafi talata talata ba za a kama ka ba dan kare riga ka kai lafiya wannan da kare shi da haka ne ibada ce ko ce ko ne ibada ce ya zaman kanta da haka kowane dare zaka da niyya ke sai ka dauke wani ta karshe kowane dare ka jaddada niyya ai ba wani aiki bane ba niyyar duk wanda ya tambaye ka gobe za ka yi azumi za ka ce ah wace irin tambaya ce wannan har ma ka kuma gobe zan yi azumi ma'ana yaro ne yau ita gobe in huta a gobe ya gobe jini ne a <laughs> ce wannan kudurin na zuciya tun daga farkon wata farka kai haka yake sa aka ce guda ɗaya din ne ke yanzu ka kai azumi ranar laraba sai kawai alhamis kun kuna cikin wata ramadan ne fa sai wani tambaye ka gobe ko alhamis zaka azumi ta ko ba zaka azumi ta ba dan Allah zaka jira da mun tambayar tun da ramadan ya fara kai ka san dama ka tafi ne sai ka azumi shi har to amma inda matsala take ga mata masu al'ada ta yi azumi biyar shi da sai al'ada ta zo sai ta dakatar da ita kai kwana hudu ba ta azumi da lokacin da jinin al'ada ya yanke kuma za ta daura to sai ta jaddada niyya ko mai biki ko wata yin da ya tafiya ya sha lokacin da ya dawo zai ci gaba da azumi kuma sai kuma ya ji niyya ko mara lafiya wanda rashin lafiya ta sa ya sha azumi wani adadi daga baya samu sauki zai dora shi wa sai ya jaddada niyya dukkan da wani abin da ya sa ya yi yanke maka azumi kuma za ka sake sai ka da niyya amma ba haka ba dan kai daga farkon mata ai ta wadatar dan wannan niyyar ka za ga tusahibu kamin alwali shahri da akhiri illa idza arada ka aridun sai in wani uzuri ne ta so zai yanke maka niyyar amma dukkan wanda ke lafiya kalau ai tun daga farko wata hakar ce niyyar nan da yayi ita ce dai abin nan guda ɗaya ke ta tafiya da ita dan niyya aiki da zuciya ba wai furtawa ake da baka ba kun gane ko ba a furta niyya da baka furta niyya da baka ma bid'a ne saba manzon Allah ne niyya da zuciya ake yin ta an gane ko na'am eh lafiya ya ya sami ya same shi kamar a wannan yin ya yi kusan cewa sai ya ce ware da lafiya ya ce masa ya a ba da bayan ya ce kwarai da gaske kamar sai ya eh. ya zama cewa ya fara ya fara amma lafiya eh. kuma sai aka yi cewa kamar lafiya ya ya kamata ya ce eh. zai ramu wannan da a wannan kwarai da gaske ne da yin tsakanin abu na farko da biyu ban ta da abin da ka da abu da wanda ka da ne eh mara lafiya ga abin da ka da ko mara lafiya ne ya waye gari da azumi sai rikin lafiya ta sai masa tsanani da rana zamanin su zai ya azumi daga ba sai bayyana ba zai iya ba sai ya abinci zai rama wannan yin shi ne ka eh ya abin da kake so ka ce wancan na su bai tashi da niyya ba ya yi rabin wata ya yi rabin rana sai ji labari a ji an ce an ga wata sai muka ce ya kame baki ko ba rabuwa a kansa wannan kuma sai kuma ya tashi da niyya ya yi rabi wato kana so yadda muka ce wancan ba zai rama ba wannan ba muka ba shi ne dai maganar ka wai kifi na ganin ka mai zarto ma shi ne dai maganar ka ka gane abin da za ka lura wannan ya tashi da niyyar azumi yake rinda sai uzuri ya zo irin wanda ya ce a kare azumi sai ya ci ya sha yana cikin sani cewa ramadana ne abin ya lalace ko lalace ba wancan ya tashi a ramadana amma shi bai san ramadana ba ne lokacin da ya karin su ballan safe zuciya sana labarta masa cewa ramadana ne da ne ke cikin shi a bani daga bayan sai labari ya zo masa to hukunci zai kama shi daga lokacin da labari ya zo da a ce da an labari ya zo sai ce bari in su cin abinci na to kaga yayi haramun nan lalle ana zan sa wannan ranar shin kuma zai rama sai yi kafara wadanda suka ce eh wadanda suka ce eh daga dai zai rama sai dai yi istighfari wannan kuma wani sakani ne daban amma dai ka gane da daga lokacin da aka ce ai an ga wata sai ce ah to na fara cin ko ka ta garin karasa kaga ba wannan abin ya lalace ka fahimta ka gane bambancin su dan kar ka dauka ko bambanci tsakanin su wa alaikum assalam eh eh dukkan mara lafiya da aka samata da yin a asibiti aka masa ƙarin ruwa ko aka masa ƙarin jini ko aka masa wani nau'i na allura wanda suke a madadin abinci tana dauke da sinadarin abinci wannan duk yana karya azumi amma allura da kawai take kashe kwayoyin cuta ba wai an yi ta bane a madadin abinci kila ma za a ce ai sai ka je ka sa abinci sannan ka zo a yi maka to wannan ba ta karya azumi ka gane da kyau amma dukkan abin da za a yi karin ruwa karin jini duk wanda suna karya azumi domin ruwa abinci ne haka jini da za a kara jikin da da shi ma abinci ne yana da bukata kun gane da kyau haka duk allurar da za a yi ta a madadin abinci da irin wanda suka sun matsin nan ko tsawon kwanaki ba za su farfado ba duk wanda tana karya azumi na ina jinka wanda ake eh bayan an ga wata ne gari dauka saboda da aƙidar cewa ba da kwana azumi za ku a sun mutanen da ba sa azumi tare da jama'a wanda duk shekara su suna ganin ba ta da sauran ganin al'ummar musulmi ba kaga iri biyu ne ko dai mutumin da yake gina abu bisa da sa ranki kawai haka yi masa daɗi a rai an fahimta ko to kaga wannan da ganganci ne yake shan ruwa cikin ramadan lalle hadisin annabi na masa barazana waɗansu malamai suna ganin sai yayi kafara waɗansu kuma suka ce a tuba zai tafi da mutuwa kafara kada ba ta warware masa matsalar ba sai ya tuba kafara kadai ko da zai yi azumin shekara ta yi ba zai warware masa matsalar ba ba zai iya cika ramadan din nan ba saboda haka suna ganin tuba tafi da mutuwa zai kawo saboda ko hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa mafarki ya kwanta barci sai mafarki wani mala'ika ya zo ya tafi da shi wani wuri ya zo wani zan wani dutse ya ce hawa nan gurin annabi ce ba zan iya hawa ba ya ce hawa zan sauka kima da za ka hau har annabi ya hau ya ce ina hawa kan dutsen nan na je karshen su sama sai na rinka jin wani irin kogi ana wani irin kogi sai nake tambaye sa wannan kogin fa sai ta yi kogin yan wuta ne kake sai ce zo mu je sai je sai leƙa ya nuna wa annabi su ce ka gan su sai ga waɗansu mutane an ɗauki wato agararsu nan gurin kafarsu an rataye su da agararsu a sama an tame bakin su jini na fitowa ga wuta na cinsu yace wannan fitowa ne sai malaka ce su ne waɗanda suke cin abinci ko shan abinci da gangan a cikin ramadan haka kawai su ci su sha da gangan a cikin ramadan ba mantawa su kai ba yace ga sunan su ne za a yi musu irin wannan azabar don wanda koyi ne ɗaya mutum ya sha wannan majiransa to ka ga mafarkin annabawa gaskiya ne ba wai rodani bane irin nan ba za su halam bane ba wahayi ne to kaga da aka ce ko da ka ji ra'ayin malaman da ke cewa idan ka ci ka sha da gangan ba kafara kaga daga fi kafaran sauki ne ga azaba nan na jira mutum har gara ce kana da kafaran su wanda suka ce kana da kafara sauki ne suke maka illa iyaka ijtihadi suka ba annabi ne sai kafara ba su dai suka yi ijtihadi cewa da kafara amma da aka ce ba kafara karka dauka wani shi kenan mutum ya ci bilis ga abin da ke jiran sa nan ne ba da haka ba abin da ya hana shi shiga wannan sai in ya tuba gane shi da ubangiji an gane ko to amma idan mutane ne waɗanda suke jahilai jan su ake yi ga wani mutum suke kyautar zato a gare shi in sun ga malami ne to kaga wannan suna da uzuri kasancewar kila shi kadai suka sani a matsayin su na malami shi malami na gaske abin da zai baka shine kaida ya ce kar ka saurari kowa sai malamin sunna wannan da gaske ne kar ka saurari kowa sai malamin sunna in malamin bid'a na karatu karka saurare shi don zai iya halakar da kai ko na hawa zai karanta da kai sai ya kai ka ba inda ba daidai ba shi yasa annabi ya ce yana daga cikin alamomin tashin kiyama a ranka neman ilimi a wurin malaman bid'a me ya zai dora ka me zai karantar da kai gaba dai addinin su dai ke kai kin abin abinda annabi ya ce ne shi kawai yana faɗin annabi dan tabarruki amma ba dan yawa annabi biyayya ba idan ana neman albarka sai a karanta muwatta a karanta ashafa a karanta bukari a karanta wannan tabarruki ne ba wai dan ya aiki da shi ba amma in zai aiki ba sai ɗauko waɗansu da suka da ban gefe guda wanda za a yi shafi goma a ciki ba ce annabi ya ce ba ba ce Allah ya ce ba ka yi kaza ka bar kaza dokoki ake baka ba a baka labarin da daina suke da wurin Allah ko manzon sa to wannan shine abin ibada a wurin sa amma duk malamin sunna zai so ya tsora kan ne sarkin Allah Allah ya ce annabi ya ce duk magana ko da ya karanta ta cikin wani littafi na fikihu mai littafin bai sauki nauyin cewa kowane magana ya kawo mata dalilin ta ba to shi a matsayin sa ne karanta da littafin sai ya je ya tsara bincike ai ba ka zuwa za ka karantar da iziya ya kasance iziya kawai kai na gari ka zo ka karantar kuma ka san ba za a bincike ba ko za ka karanta da risala ya zanto risala kawai ka je kai na gari ita kadai ka karanta sai kuma gari ka tsara mutane to nan ba fikin za a yi ba za ka riga karanta baki ɗaya ɗaya ne kana fasara zuwa ga musa ko alimi ka baki ɗaya ɗaya kenan abin da za ka rika kenan ba zai mutu ba zai shige da hara har da harafin kasmani sarki ko ne da harafi ka ga baka bayani haka kawai ake tafiya zo dan da mutu ya soke amr ya soke ya risala ba abin da ya furta cikin ta amma duk lokacin da aka zo faslun ta taharafi kaga kalmar faslun da nufin rarrabe zanci ta taharafi cikin abin da ya shafi sarki farko tare hankalinka kafin ka kalli littafin shi tsarki idan an ce tsarki a cikin shari'a a larabci ne tsarki shine zafa tsarka amma a shari'ance tsarki idan an ce tsarki ga ababen da ake nufi ko dai ya zanto ana nufin wato alwala tsarki ce da nufin qur'ani da nufin hadisi ko ya zanto ana nufin wankan jaraba shi ma tsarki ne ko ya zanto ana nufin taimama shi ma tsarki ne saboda mai muka ce alwala tsarki ce sai kawo hadisin annabi saboda mai muka ce taimama tsarki ce don sai kawo ayat alqur'ani dan me mutu ce wanka tsarki ne sai kawo nafi wa in kuntum junuban fatahar kaga ya tara maka hankalinka ashe shi tsarkin nan kuma yin sa daban abin da ake yin sa daban asalin abin da ake yin tsarki da shi shine ruwa to in an rasa shi sai wani abu ya wakilce shi menene abin da ya wakilce shi ka sa ta yawa ka bi wannan sai da mutum yana ta fahimta me ake yi amma fasalin zata ya rufi lallabewa cikin zarki shi bai sama mai kalma kalmar lallabewa ba jiya ka fada shi ma ya fada wannan kuma in yara ne ka ga yanzu ahalari ya fi karfin yara amma kuma duk su zama ahalari ya fi karfin asali ba na yara ba ne na manya ne na iyayensu ne yanzu alal da sai mu samu wani gwani a cikin mafikin malikiya za mu karantar mu samu wani gwanin malamin zauri mutum hudu ko biyar mu sa su kwamiti mu ce ku danye mana wani littafi mai saukin karantawa wanda za a koyar da yara bikin sai a zo a ɗauki ahalin ma a sa a yi samarai da sai a yi a ɗinsa abinda kawai za a zana fara'ir rubuci saba'atun sai a zana namba one kaza namba two kaza namba three kaza ana an gaba su daidai kaza wanda ya dace da yara sun nonin sallah sun nonin alwala kuma ga su takwas ne number 1 kaza number 2 number 3 har zuwa karshe kaga ne ya dace da yara amma a kawo su a zube a farkafe ta yadda za a faɗi na ɗaya sai bayan shafi biyu a faɗi na biyu da yaro zai gani an ta dama wansa kowa wasu zai daga kamar wannan ko wani makamancinsa وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عائشة تتي النبي أتي وجمه وترانا فقال سيتي هل عندكم شيء شن أكون أبورنكو قلنا لا مكتي بابو قال فإني صائم سيتي تو أزمي ثم أتانا يوما آخر سيزومنا أونين كما فقلنا سي مكتي دشي أهدي لنا حيث أنك ومن حيث ومنين حيث مالك طعام يتخذ من التمر والثمن والأكل وانا أبنسني وانا أكل هذا dabino da cikui kuma a dan sa masa mai a kwaba su da juna haka laraba suke ci annabi ya zo da safe gida ya ce akwai wani abu kake to dazu da an kawo da kyautar fa fakara ta yace arinihi arinihi nuna min shi in gani falaqad asbahtu sa'iman yace da na wayi gari azumi yake amma wuce in gani <laughs> to wannan yanzu in ka karya azumin nafila akwai rama a kanka ba ku rama a kanka azumin nafila in ka wayi gari ka kai rabin rana sai ka kai na fasa ka ci abincin ka ba komai akan ka ba wani zunubi akan ka ba ramuwa dan annabi ya ce as-saimu mutadawwa amir nafsi in sha an bawa in sha hatta na azumin nafila shine shugaban kansa in ya ga dama ya karya in ya ga dama ya ci gaba waye zai ce masa dan me waye zai ce sai ya biya duk magana da ke cewa in ka sha azumin na nafila da ganganci ka kai azumin nafila ka da ganganci ka rama magana ce wadda ba ta cewa. ga shi ya ce kawo man gani amma fa nawa yadda na azumi fa akala sai ya karɓa yaci kayansa rawahu muslim aka ga yawa wata magana rawahu muslim fakutul mai roto wa an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yazal la yazal an-nas bi khairin ma ajjal al-fitra an karbo hadisi daga sahal ibn sa'd al-sa'idi Allah ya da gare shi yace manzon Allah ce la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi ma ajjalul fitra matukar sun gaggauta bude baki wato gaggauta bude baki abin da ke gadarwa da mutane alkhairi yaya ake gaggauta bude baki da zarar ka tabbatar rana ta faɗi kar kai wata wata ka ci abinci kar kai wata wata ka sha ruwa ba wai sai ka je sallah ba da zarar rana ta faɗi ko da ladan bai kira sallah ba kai dai ka samu tabbacin ta fadi ka le ka gano ba da yaya ko za ka yi rana ta faɗi ka gane ta fadi ne malamai suka ce ka kalli yamma a wurin da ba tudu ba gangara ba wata katanga a gaban ka ba wata itaciya idan ka kalli yamma haka a miƙe dantan kwallon rana ba ka gani shi yayi ƙasa. to rana ta fadi ko da idan ka zo ka hau bene mai hawa tara ko za ka leko ta amma in ka sauko ka ganta to idan kana kan sama bata fadi ba in ka so ko kasa kuma ta fadi na haka za ka sha ruwanka da ana hukunta ka ne da kai lokacin da kake cikin kasa da kar mutane su kallafa a kansu a hausu a leko a gano a hau ita ce a wani ka tsaya ka gani in dai ka kalli ba kwallon rana ko da kai ka ga haske amma dai ba ka gano kwallon ranar ya riga yayi kasa to kai rana ta fadi a wurin da haka kawai sai ka sha azumi abin da annabi ya ce kenan yace idza adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna faqad aftara as-sa'im yace matukar dare ya riga ya taho daga nan wajen yini kuma ya riga ya je baya yayi nan wajen yace to aftara sa'im kuka ce meye ma'anan aftara sa'imu ma'ana dakhala waqtal iftar ya shiga mai azumi ya shiga lokacin shan ruwa kenan wadansu ma suka ce a kawai azumi ya riga ya karye ko da ka sha ko baka sha ba wahala kake shi a lokacin azumi ya riga ya wuce tunda Allah ce summa tumma siyama ila al-layli wa qad ja'a al-laylu ka tsaya ka hakura da yawa har ka je masallaci a yi sallar magariba ka tsaya kana jan tazbaha kana wurdi ka gama ka yi nafila raka a biyu ba wani karin lada ko daya wanda ya sha ruwa ɗazu ya ka lada kana azabtar da kanka ne kawai ba wanda ya saka da zarar rana ta faɗi kirar ɗin azumin ta ƙare ka ci gaba da jini ma ka jawo kanka ba wanda ya saka kun gane da kyau don haka sunna ce mai matukar muhimmanci mutum ya gaggauta buɗe baki sunna ce mai matukar muhimmanci ko ladan ya kira ko bai kira ba kai dai ka samu tabbas din rana ta fadi magana ta riga ta kare sai ka sha ruwa sannan ka yi ruwa nan ka tafi masallaci ko dama ka yi walatin tuni yanzu ka sha ruwa shikenan ka tafi an gane ko wal tirmidhi wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito imam tirmidhi ya rawaito wani hadisi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا التي قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا mafi kaunatuwar bayina a wurina su ne wanda suka fi sauran gaggawan bude baki wannan hadisi a iyakacin bincike na ban gano inganci ko rashin ingancin sa ba sai dai wani lokaci na gaba kenan wa ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo hadisi daga anas dan malik yace manzon Allah ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka annabi yace tasahharu ku rinka yin sahur fa inna fi sahuri baraka lalle akwai albarka a cikin abincin sahur an gane ku as-sahur idan kai wa sinin fataha abin da ake yin sahur din da shi amma idan ka ce as-suhur shi kai shi sahur din cin abinci shine as-suhur amma as-sahur shine abin da ake ci din kun gane ku kamar yadda as-sahur wato abin da ake zurke shi as-suhur shi kansa zurkin an gane ko alwudu abinda ake alwala da shi alwudu ita kanta alwala wannan shine kiyasu a babin sarf annabi yace ku rinka yin sahur domin akwai albarka a cikin sahur muttafaqun alai wa an sulaiman bin amir bin dubbi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر النبي ce ɗayanku idan zai yi buɗe baki to ya fara da dabino fa in lam yajid in bai samu dabino ba falyuftir ala ma'in to ya sha ruwa fa innahu tahurun dan shi ruwa abu ne mai tsarkakewa wannan hadisi rawahu al-khamsatu wa sahahahu ibn Khuzaima wa ibn Hibban wal Hakim hadisi ne sahihi ibn al-Qayyim ke cewa likitancin annabi duk ya kare a nan gurin yace lokacin da cikin dan adam ya dauki awanni bai ci ba bai sha ba yana fama da kewar abinci da abin sha to a ɗabi'ar dan adam ba abin da yake so sai abu mai zaki to dukkan dangin abu mai zaki kuma ba abin da ya fi tsada sama da dabino da zuma saboda sinadarin sukarin din da ke cikin su ya sa bamban da na dukkan wani abu mai zaki shi aunanne ne daga wurin ubangiji wanda ba kari don haka zuma idan ka kara mata ruwa ka watsa lissafi idan ka ƙara mata sukari sai ka sa adadin sukarin da ke ciki ya yi yawa wanda zai iya cutaswa amma ka kyale shi a yadda Allah ya halitta shi to shine daidai wa daidai to me yasa ba a ce ka sha zuma ba sai aka ce lokacin yunwa kake ji dabino ya hada fa'ida guda biyu ga nauyi nauyi sama da zuma sannan kuma ga zakin dan haka dabi'ar dan adam ya fi son zaki sai annabi ce don baka samu dabino ba? sha ruwa to a lokacin da dan adam ya rade bai ci abinci bai sha wani abu ba hantarsa ba abin da take bukata irin ruwa sai ruwa ya jika ta. kuma zuciya ba abin da take bukata a fara kaiwa a jiki in jiki ya rasa ci ya rasa sha shi ma sai irin ruwa idan an rasa dabino din sai annabi ya hada maka guda biyu ci dabino in baka samu ba sha ruwa to kai ma idan ka zo ka dauko kunu kana sha kai ma ka san ka saba sunna kuma <laughs> sai dai ka fara da dabino to dabinon nan sai ka ci mara kwaya uku ko biyar ko bakwai ko tara ko ɗari da ɗaya kai dai ka samu dai mara <laughs> ka samu mara idan ba ka samu dabino ba sai ka samu ruwa ruwan nan babu laifi ya zama ruwa kadai babu laifi ya zanto ruwa da dan wani sinadari a ciki an masa wata yar dabara an matsa masa lemon tsami da sukari da mai sha an sa masa a zo barodo ne a tsamiya aka zuka aka sa ko ma me aka sa ruwa dai wanda ke mai abin nan da da wani sinadari a ciki duk yayi amma ba hikima bane ba kai a kawo maka kwaliyar koko kai ta yi ba gaira ba dalili zafi kawuna cikin zafi kuma ka kara jikinka zafi to idan zafin ne yawa darajar zafi ta yawa jikinka me zaka ce ku shi jiki kuma dole baya zama lafiya sai an samu balance tsakanin sanyi da zafi duk wanda yayi yawa sai jiki ya kamu da cuta sanyi yayi yawa sai ta giga mu cuta in zafi yayi yawa fa sai ya kamu da cuta dole sai an samu zaka tsakiya wa alaikum salam ina kuma da cewa wanda ke ne ba sai ya kawo da abu da ake wani abu da ba ga dai hadisin annabi zama magana ta kare an fahimci wannan wato ku gane sunnar buɗe baki shine a yi shi da wuri sunnar sahur kuma shine a jinkirta shi an gane ko kuma shi sahur yana da falalarsa Allah da mala'iku suna yin salati ga cin abincin sahur kaga ko wanda baya cin abincin sahur sai tashi sha biyun dare ya ci abincin sa ya kwanta shi kenan sai da su ba zai da musallaci sallah lada kabari mai yawan gaske ko da ba za ka ci komai ba ka shi ka sha ruwa annabi ce ɗayan ko ba zai iya cin komai zai tashi sha ruwa yana da lada to ana so shi kuma ka yi shi a ƙarshen lokaci tsakanin lokacin da za ka gama cin abincin sahur da lokacin da za a tayar da sallah ya zanto gurgurdan yadda za a karanta aya hamsin kamar yadda hadisi ya nuna cikin bukhari an gane ko وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوسال abu ya ce manzon Allah ya hana yin sabu a cikin azumi wato ka zo gashi ka yi ni da azumi yau a nufan ka sha ruwa ka ci abinci sai ka sake kayan baki har sai gobe ka yi azumi ne biyu a jere ko kwana biyu ko kwana uku annabi ya hana wannan fa qala rajulun minal muslimin sai wani mutum cikin musulmai yace da shi fa innaka tuwasil ya rasulullah yace kai ka hana amma kuma gashi kana yin sabu zarce sai annabi dauki azumi ya magariba ta yi bai sha ruwa ba har gobe sai abinci wannan daren gobe ya ci gaba da wani jibi ya ci gaba da wani amma tare da kai ce a sahabbai kar ku yi sai wannan sahabin ya ce ya kai kana yi kuma ka ce kar mu yi fa kala sai annabi ce wa ayyukum misli cikin ku wa yake kamata inni abitu ni rabbi wa yaskini ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni ba sai na dauka na kai baki ubangiji ya ciyar da ni ya shayar da ni ku kuma waye za a ce da shi a da shi suke cewa wace irin cewa da shayarwa waɗansu suka ce wannan ala hakikati lalle ana latiyar da shi ya shayar da shi ta wata hanyar da babu wanda ya sani sai Allah din waɗansu suka ce a wadatar zuci ne Allah ke bashi ibn al-qayyim yace dan me zaku ce wadatar zuci yace ubangiji ce bice shi da shi me Allah idan yana son wadatar zuci ba sai ya faɗa ba akwai larabcin ba wanda ke wadatar zuciya amma dan an gawo as-salamu suka ko ka fassara shi aka ka wuce amma kaifiya din baka sani ba ni ma ban sani ba kowa wanda zai sani ta yaya Allah yake ce bici to tambayar da ba za ka yi ba kenan dan shi Allah ba a tambayar ya yake kaza da ya so ka sani da ya faɗa amma tun da yake yana ce da na sha da tabbas Allah ya ce da shi ya sayar da shi to ta hanya ce ba mu sani ba falamma abau an yantahu annabi ya ce ku ku daina yin sabu zarce sai suka ƙi yadda su daina shi ne ce falama abau an yantahu an misali yayin da suka ki yarda su daina sabu zarce wa salabin yawman sai annabi ce to kwadan da za ku ci aka yi ne suka ce ai yau ba za mu sha ruwa ba sai ka sha sai annabi ce to ko ba zan sha ba shi ne wa salabin yawman sai yin sabu zarce ne ne dun ma yawman sannan wace gari haka ya sake yin sabu zarce da su sun mara awal hilala amma bayan an kai wannan yinin kuma sai a raga wata fa sai annabi ce law ta'akhkhara da hilal lajittukum da wata bai sa yau ba sai na kara muku da yadda za ku annabi yayi haka ne ba wai dan ba da rahama ba dan ya rautar da su ya ce su daina tsinki ya ce su daina tsinki to bari ya gasa su dai su ji inda dadi in za su iya shi Allah na ce da su su ba ce da su ba me zan je su gasa da shi mai wato hadisi ce kan mutanakkili lahum wato annabi na faɗin wannan magana kamar yana mai kare su na abu an yantahu yayin da suka kiyar su daina abin da ce da su wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito ina da sai mu dakata nan da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya ce mana wa sallallahu wa sallam baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah abin da aka yi duk da su da alaka da darasin yau din Allah wanda yake magana a kan cewa ya ji an ce dabino yana da fa'idoji daga cikin fa'idojin da malamai ke faɗa har yana maganin sihiri to wani iri ne daga cikin nau'ikan dabino ke da wannan ko wani dabino an ga dabinin da yake da wannan ko wani dabino zai iya samun wannan khasiyya amma mafifici cikin dabino shine nau'in dabinon da ake kira da dabinon mutanen madina ya sha wannan ko ina kuma yadda malamai masu rubutu rubutu suka yi bayani akai in ban manta ba ibn al-qayyim ya bayani ta cikin littafin at-tibbun nabawi al-ajwa banda shi kowane dabino ana fatan ya zanto ya bada wannan fa'idar tambaya ta sha mai tuwa tun daga jiya kan dai wanda ya bada sadaki ko yana ganin ya yi ɗaurin aure wannan fa ba gaskiya ba ne ba sadaki kawai idan ka ba da sadaki aka karba wannan ba shi ke nuna an daura aure ba domin lokacin da uba ya karba sadaki kai ma wakilin kai kai sadaki ya je ne din ya kai sadaki bisa da ganiyar nan gaba za a sa aure nan gaba za a daura aure amma bai je ganiyar ya daura aure ba dan lokacin da wakilin ka ya je dawo idan aka tambaye shi kai alhamdulillah an daura auren ne zai ce a'a ai dai mun je an fara magana ne dai an kai sadaki kuma dai muna saurare mu je mai za su ci ka kowa ya san ba aure aka yi ba kowa ya san ba aure aka yi ba dan akwai lokacin da mutum biyu uku ma za su kai sadaki sai nan gaba a tabbatar da wa guda daya idan ka ce bayar da sadaki na nuna ya halatta mutum ya kusanci matar kenan kana nufin duk guda uku nan da suka bayar da sadaki ta zama matar mutum uku lokaci guda ita kadai to da ka ya kamata mutane su ji tsoron Allah wa alaikum na jinka cewa ya ba da halaccin haka wanda kuma yana yin na ana wata kusan Najeriya da haka gyaran gaskiya zai zama babban gyara sosai hmm. eh ai za a yi gyara ne illa in dai wanda ya ji zai sai da wanda bai ji ba amma ba ya lokaci guda mutum ya ce dama zai iya gamsar da dukkan Najeriya Allah shi kyauta da wannan tambayar na neman karin bayani dangane da bambanci tsakanin hadisi na 341 cikin wannan littafi da na 342 wato wai ta saurara a kasar take neman karin bayani sai mu buɗo littafin hadisi ta ba mu aiki kenan kuma sai mu buɗo mu gudu 341 342 hadisin 341 ce ne daga mugira ibn shuba Allah su kare da gare shi yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin annabi ya kasance yana faɗa a ƙarshen kowace sallah maktuba ta farilla la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت wala yanfa zal jad min kal jad muttafaqun alayh wato annabi na faɗan wannan a ƙarshen kowace sallah ta farilla to hadisi na gaba wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yata'awwadu annabi sallallahu ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi da zamu ambata a ƙarshen kowace sallah wannan kalmomi su ne Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min ard min an uradda ila ardh al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min 'adab al-qabr wannan hadisi kuma rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito to take cewa abin neman karin bayanin ta ji a cikin kaset hadisin farko sai aka fassara dubura kullu salatin cewa bayan sallah ne annabi ke yi a wannan kuma aka ce dubur salatin kuma aka ce kuma a cikin sallah ne yake kafin ya sallama to shine sai abin ya daure mata kai gashi kuma kalmar da iri ce kun fahimci tambayar da kalmar dubur a larabci tana ɗaukar ma'ana guda biyu idan an ce dubur shai karshen abu ko dai zai to karshen abu din ne ya zanto wani bangare ne cikinsa ko ya zanto karshensa wani abu ne wajensa amma ya zo bayansa kun fahimta da kyau da haka hadisin farko muka fassara fi dubur kulli salatin cewa annabi na faɗin wannan a bayan ne bayan kowace sallah kafin yin sallama ko bayan sallama bayan sallama a hadisin da ke bi masa muka ce kane ta awo dubu na dubur kulli salatin muka ce annabi na yin wannan a ƙarshen kowace sallah kafin sallama ko bayan sallama kafin sallama to ita kalmar dubur din tana daukan ma'anan kafin tana daukan ma'anan bayan sai dai daukan ma'anarta wajen kafin shi ya fi karfi a larabci sama daukan ma'anarta bayan kun gane da kyau to menene dalilin da sa muka yi wannan fassara duk lafazi da zai iya daukan ma'ana biyu zuwa sama da biyu cikin aya ko hadisi babu yanda za a yi ka tabbatar da cewa ma'ana ka a ake nufi sai in kana da karina me take karina wata kwakwarar alama da take nuna wannan ma'anar ita ake nufi duk da cewa larabci na ɗaukar wancan amma a nan dai wannan ake nufi a can gurin kuma wannan ake nufi duk da cewa larabci na ɗaukar wannan amma a nan ga wata alama da ta nuna wannan ake nufi to ita wannan alamar da za ta baka wannan damar ko turanto tana cikin nassin a haɗu wannan lafazin ko zanto a waje take a wannan sun daban kaje kale kota ta yi yadda in baka ba da wannan ma'anar ba za a samu kuskure ga misali lafazin ayin idan an ce ayin ayinun da ya'un da nunan, me ma'anarsa ido yana daukar ma'anar ido na gani walau ayinun la nuna biha yana daukar ma'anar ayin wato ido na ruwa da ke babbuga daga ƙasa la tasma'u fiha la riya fiha ainun jariya sannan ainun a larabce yana zuwa da ma'anar tsallaken asirin kasa sannan kuma ainun shai'i yana zuwa da ma'anar nafsu shai'i wato zatin abu ka ce ainihu ka ce haza ainun zahabi ma'ana zinari ne tsantsa ba sarkin wani waje haza ainun fiddati wannan tsantsar azurfa kenan da babu sarki a ciki a kenan ainun na daukar mai ma'anoni cikin fadin Allah ta'ala la tusma fiha laghiyatun fiha 'aynun jariya wata ayin ake nufi a nan cikin waɗannan manonin ta ruwa me take alama da sunna mata ruwa da aka ce jariya kaga karina ce lalle akwai karina da sunna maka haka da ba karina sai ka gane amma karina ta zo kenan to ita karina ta yi zuwa cikin nufi ta yi zuwa a wajen nufi jerin zance na iya nuna maka ga abin da ake nufi wani lokacin sai ka je ka nemo wani dalilin a nan gurin da muka ce hadisin mugira kana yaqulu fi duburi kulli salati la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku ala kulli shay'in qadir me yasa muka ce bayan sallah annabi wannan saboda akwai hadisin da ya nuna wannan zikirin kaunan wahidan bayan sallama ne annabi ke sai muka ɗauki wannan muka alaƙanta shi da wancan cewa lallai hadisan annabi ba za su karo da juna ba wannan ya ce kafin sallama wacce ya ce bayan sallama dukkan su na ɗaya suke nufi kun fahimta da kyau ka iya fahimtar wannan idan ka ba hadisi na 344 hadisin Abu Huraira da annabi ce man sabbaha Allah dubura kulli salatin sai kawo kalma mai dubur kulli salatin salatin wa salatina wa hamida salatin wa salatina wa kabbara Allah salatin wa salatina fatilka تسعة وتسؤون وقال تمام البيع لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دان الله وقال لي يسألك يسألك كافين سلمة كوبا سلمة قال رواه كوبا دبا سلمة فأتي وانت تنقوم وانا نيدون قاتي abin abinda ke can na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli shay'in qadir anan gashi ya mai mai shine tukun na dari da za a faɗa da kyau sai nuna shi ma bayan sallama ake yin amma wannan ko hadisin da yake cewa wato kana ya ta'awudu bihinna dubura kulli salatin hadisin wato sa'ad bin abi waqqas kenan yace allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-radda ila azal al-umri wa a'udhu bika min dunya wa a'udhu bika min azab al-qabri ciki akwai neman tsari daga azabin kabari akwai neman tsari daga fitinan rayuwa da mutuwa akwai neman tsari daga ruwa akwai neman tsari daga tsoro akwai neman tsari daga mutum ya kai tsufa na takwas takwas duk annabi na nemi tsari kan wannan to idan muka lura neman tsari daga fituna ta rayuwa fitunar duniya kenan da neman tsari daga azaban kabari ya zo kafin wannan hadisin a wani hadisin daban shine hadisi na ɗari uku da talatin da takwas annabi ce za ta shahada a ahadukum me ma'ana za ta shahada idan ya tahiya kafin ya sallama ko bayan sallama kafin ya sallama falyasta yazbi billahi min arba'in ne matsayi da gaba bai guda hudu shine me Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa a'udhuka min azabi al-qabr kaga nan sun azabi al-qabr da ke tanga gashi mai meto anan kuma anan an zo cewa ana yin sa ne kafin me kafin sallama bayan an yi tahiyya wa min fitnatil mahya wal mamat kaga tan an annabi wanda daga fitnatul duniya nan gashi fitnatul mahya duk da ita ce fitnatul duniya wa min fitnatil masihid dajjal kun fahimta da kyau to kun ga wannan sune karina da ake lura da su idan lafazin na ɗaukar ma'ana biyu ka iya ba ma nan da ta zafi da shi a nan gurin saboda dogarin ka da wani dalili ba wai ganin dama ne kawai ka ce nan yana nufin kaza can kuma ka ce yana nufin kaza ba dole sai ka tara nan soshin ka haɗa wuri guda ka haɗa kun fahimta da kyau ko duk wannan sai ya sake komawa zuwa ga asalin abin da muka gina tun wancan lokacin wanda nake jin saboda shi tambayar ta bullo cewa du'a'u ibada ana yin sa ne bayan sallama amma du'a'u mas'ala ana yin su ne cikin sallah kafin ai sallama ba a yin du'a'u mas'ala bayan me bayan sallama du'a'u mas'ala shine roko ba a yin sa ka roki wani abu sai dai ka yi zikiri wanda ke wa ubangiji wannan shine abin da malaman suna suka tabbatar hatta malaman mazhabar malikiyya tun daga risala ta Abu Zainul Qayrawani za ga wannan du'a'ul mas'ala ana yin sa ne cikin sallah amma da zaran ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi to ba wani addu'a kuma da zafi sai dai du'a ibada wato zikirai da abubuwan da ake girma Allah da su su wannan subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah 33 wacin 33 cikon dari ya yi lalla zuwa karshe su Allahumma na mana lima tawala wala mu'ta lima manata wala zuwa karshe da sauransu wannan su kada yake amma daga hannu a yi addu'a bayan sallah ta farilla wannan bai tabbata ba daga aikin annabi ko ba mutum daya ba ma wai ayi cikin jam'i ba mutum daya ma ba a sashi ba duk abin da kake bukata sai ka roƙa cikin sallah dan mun karanta hadisan da suke nuna ana yin roƙo mai a cikin sallah kafin a yi sallah amma bayan an gama sallah sai dai girma ubangiji da zikiri da kama ubangiji amma ba a roƙon wani ba. to wadansu na iya fakewa su ce to ai kamar ga astaghfirullah astaghfirullah roƙon mene ne? gafara ne gashi kuma bayan sallama ne sai mu ka ana daga hannu ko furta ko ake yi da zaran ka daga hannu wajen bada astaghfirullah astaghfirullah kuma ka san kai bid'a furta shi kawai zaka yi da baki yayin da ya zanto furta shi da baki kawai ibada ne kuma suka ce ma ai ma'anan du'a'u mas'ala ba wai dukkan addu'a da ta shafi roƙo ba a'a roƙon da bai da alaka da lahira amma ko da kayi roƙo roƙon yana da alaka da lahira neman gafara neman a karɓi tubanka neman rahama neman jin kai neman menene duk wani da cikin bawo ibada amma neman buɗi a kasuwanci neman ka ci nasara a wurin da kake nema neman a dauke ka samu aiki neman admission jin university duk ka sa bukatun ka ciki neman ka ci sa'a baka kwangila neman kaza wannan masu masala kenan roƙo kun fahimta da kyau to da haka ko da ka ga waɗansu lafuzza da suke fa'idantar da roƙo din in dai a bayan sallah aka yi su to za ka za su suna da alaƙa da lahira ne kai suna da alaƙa da lahira sama da alaƙar su da duniya wa alaikum salam ina fatan wanda ta yi tambayar ta fahimta wanda ya tambayar ya fahimta Thank you. ba fahimta ba gaba daya duk abin da za ka roƙa da ya shafi duniya ka roƙa cikin sallah kafin kai sallama ko a cikin sujuda ko bayan ka kammala karatun duniya kafin kai sallama amma bayan ka riga kai sallama ba wani roƙo da ake abin da ake ibada shine zikiri to la ilaha illallah subhanallah subhanallah walhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar wannan sune ake baya na مع عقله شيء ولا في السماء وهو السميع العليم wani ai zikiri na safe da ake da yamma annabi sai ku da yamma karanta na'am ne na faɗa sujada da kuma kafin kai tafiya ai mafi dacewa kace ba ta kai wani lokaci ba mafi dacewa ne nace maka su ne suka fi dacewa ba da miji

to ka dana kama maganar sallah akwai waɗansu lokuta da ake sa ran an sa addu'a akwai wasu lokuta da ake sa ran an sa addu'a akwai eh? ka tashi cikin dare kashi one sat na dare na ƙarshe idan ka kasa dare kashi uku kashin ƙarshe wannan na cikin mafi tsadar lokaci shela ubangiji ke ina mai roƙon gafara in shi ina mai neman tuba in tu in shi tuba ina mai roƙo in bukatar sa shela ubangiji ke a lokacin ka tashi tun karfe uku ko karfe uku da rabi wanda mafi tsadar lokaci baya da haka idan an yi sallah kiran sallan farilla kafin a tayi da ikama wannan lokacin addu'a da aka yi ta lokacin ita ba za a mai da ita baya to wanda ba zai je gaba tuna faɗa ma duka ai ba za a gaya maka duka ba wannan waɗansu ne da cikin su ka je ka fara aiki da wannan bayan kaya wata biyu kana yi sai ka tambaye ni faɗa ma saura na'am malam hadisin ma'az da wannan eh shi wannan shi ba mutum salati shi ma na cikin ne wani wajen ne yi yake Allahumma ayni ala zikrika wa shukrika shi ne ibnu taymiya yace shi ma wajen yake nufi a yace ciki yake nufi ra'ayin ibnu taymiya yace ciki yake nufi amma waɗansu malaman suka ce akwai hadisin da ya zo wanda ya ringa yadda waje ake nufi Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ne baya ne wato karina da suke fayyace ma wato inda ake samun kuskure ka dauki wata kalma da wata ma'ana ta ɗaya da ka sani ka dauka ba ta da wata ma'ana sai wannan ko kuma ta zo da ma'ana guda biyu amma anan tana nufin wani abu daban a can tana nufin wani abu daban kai kuma ba ka da wato wadataccen sanin da zai ware ma a nan gama nan can gama nan don ake samun kuskuren fahimta amma duk bayan sallar farilla babu inda annabi ta tsaya ya daga hannu ya addu'a babu shi bayan nafila an samu nafila bayan ta an samu ya je gidan ummu sulaim ta nuna wani wuri da take so ta rinka yin sallar nafila annabi ce bari irin mai yadda muke da shi masallaci yayi sallar nafila a wajen bayan ya gama ya daga hannu yana addu'a ya addu'a ga dukkan mutanen gidan tace ka taka fanka karasa yana da wata bukata guda daya sai me bukata ta ce khadimin ka anas dan malik sai cikin addu'a sai annabi daga hannu ya ce ya Allah ka yalwata dukiyarsa ya Allah ka bashi tsawon rai ya Allah ka bashi yawan yaya duka uku kuma aka karba ya'ya dai sama da 120 anas dan malik kenan sama da 120 wannan ya suna rututu sama da dari da ashirin ga kuma arziki kuma ya samu ga kuma yawan rai ya rayu wajen shekaru ɗari wata zama na cewa sama da ɗari an gane ko to kaga wannan yayi ne bayan sallar nafila akwai lokuta daban-daban da aka samu annabi ya addu'a bayan sallar nafila amma bayan sallar farilla ba taba ga da ya tsaya du'a mas'ala bai ya ga hannu ya roki duk wanda ya faɗi wannan ya tabbatar yawa annabi karya in ba haka ba kuma ya kawo wuri ba magana shafa a fuska a koyaushe ne ma koyaushe kai addu'a ba a shafa a fuska don hadisin da ya ce ka shafa a fuska yi bi ne za ka daga hannu ka gama addu'a da ka gama addu'a ka sauke kayanka kowa gidaje ba a shafa

ya sha ruwa bayan ya tabbatar rana ta faɗi sai kuma tafiya ka kama shi a jirgin sama da jirgi ya wasu rin samaniya kuma ga rana ta dawo sai ka kame bakinka idan an sauka inda yake rana ta faɗi shi kenan in ba su kafa inda rana ta faɗi kana nan cikin rana zaka ci gaba da kame bakinka ka fahimta ku a kuma idan ka zo jirgi zai sauka kafin saukarsa da minti biyar kai ga rana kana gani kiri da mutu bayan minti uku kasal kun sauka kasa kuma gashi har an yi magariba kaga zaka sha ruwanka ba za ka ce ba ai nan minti uku da ya wuce a sau mangara na kaga bai saba ce yin tafadi hukuncin inda kake daban kullum shari'a tana bin ka ne a inda kake ba ta maka hukunci da abin da ya wuce baya garin da ka baro sai kai inda kake ci ka fahimta da kyau yanzu mutum yana sauran samaniya ga rana ba halitta abinci ya sauko kasa babu rana ka ta abinci ya so ko kasa ya ci abinci kuma ya tashi sama kuma ya ga rana kaga zai daina cin abinci zai kame bakinsa an gane ko ya yi mana yi na bayan an da to me guda biyu ɗaya wani kuma da shi ya waye da da ta da ba ya babu ya babu a ya babu niya ai babu yadda da ya zai babu niya ka ce ya yi niya amma ba da dare ba saboda bai samu labari ba sai da wuce daga lokacin da ya samu labari daga lokacin hukunci ya hau kansa duk abin da shari'a ta wajabta maka sai da sharaɗa guda biyu alkudratu sannan kuma azzikiru kana da ikon yin abin kuma kana tana da shi ko kana da ikon yi in baka tana da shi shari'a ba za ta wajabta maka ba abin da baka sani ba ka fahimta da kyau kuma ko kana tana da shi in baka da ikon yi ka tafi da rashin lafiya shari'a ba ta ce dole kuma sai kai ba duk abin da shari'a ta waje ta masu da nan guda biyu ne zai tabbata ya zama wajibi lokacin da daggare suka waye gari da azumi su ne ya zama wajibi a kansu amma kai bai wajaba kan ba tunda baka sani ba ka ci gaba da abincin ka ka ci abincin ka bi girki ko koshi ka fito kuma sai aka ce ai jiya an ga wata to daga lokacin ya zama wajibi kuma kai ba ka da ikon da zaka dawo da dare ya dawo dan ka yi niyya to sai ka fara niyyar daga nan dan la yukallifu Allahu nafsan illa wusa idan aka ce ka kame baki ba azumi kai ba kame baki ne ko ba za a baka lada ba kenan kaga ubangiji ba zai mu'amalanci bawa a haka ba don ubangiji mai rahama ne mai jin kai ne yana ba dan da saboda haka mutum zai yi niyya daga lokacin nan iya kace ikon sa kenan fattakullaha mastata'tu akwai mutunci zakanin hani da umarni duk abin da aka ce yi to za ka yi ne iyakacin ka duk abin da aka ce bari to wannan bari kuma dole ne fa ba wani maganan bari iyakacin ikon ka bari kaunar wahidar kawai amma yi iko iyakacin iko ne ka fahimta da kyau ai lokaci ya riga ya yi sai mu yi haƙuri haka ai ban da kai ma mutane da yawa sun daga to gani da maganar muna ɗaukar cewa idan mutum yana da ya kowa zai iya kawo irin abin da ya shafi Eh. kowa ya kawo kuma ba a cewa ga wannan ya sa a amma da garan da aka ce mutum ya kawo ta aiki in ka zo wani kuma wanda ya zo wannan cancan ake za a samu a nan wani magana ta da kowannan kurashi mutum da din ba za ka sake karɓar ba sai ka ce muna ji kayan mutum da ya karɓar dubu uku a a ba ne ce ba ba ne ce ba mutane ne suke yi yawa da gada da ta ne. mutane ne akwai iyayen da ke karɓar sadaki daga wurin mutum uku su karɓa su karɓa can ba ne da ce ku karɓi guda uku ba ba ne ba ina baka labarin me mutane ke yi Thank you. mutum mutum ya tafi guda ɗaya daga baya kuma ya zo da ya fi zuwa ba ta hanyar ainihin iya rubu da mutum zai da wannan shi asalin idan ana son abi ka'ida wajen neman aure tun farko da mutum ya fara neman yarka ka san kowa ne ne. ko ba ta da kowa a duniya ka san wane ne yana da siffofi da sharuɗa da ya kamata ya nemi yarka ka yi bincike dukkan siffofin da kake bukata irin wanda shari'a ta sanar da cewa ya aure yarka yana da wannan sufofin gwargwadon hali mutum ne mai addini mutum ne mai dabi'a ta gari mutum ne wanda yake da tarihi mai kyau yana da aikin yi yana da kaza yana da kaza yana da kaza ka yadda mai irin wannan ka lamunce a addinin sai kamata ya aure yanka, to abu na biyu shine kuma sai ka tambayi yarinyar ta amince da shi ba lalle ta baka ansa ba yanzu ba lalle a gobe ka ba ta lokaci sati ɗaya kwana goma duk ta yi tunaninta kai ka iya bata shawara ina ganin ya kamata saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza amma kuma zai ke tunani bayan ta yi tunani ta dawo saboda lokacin da mutum ya kai kwanakin balaga komai da kake ganin kai dan kai mahaifinsa ne shi har yanzu yana ganin wani shi ma zama mutum yana da ta cewa to ce ce din sai ne kai dai ka ba shi shawara dan dole tun da ka fi shekaru ka fi sani ya kamata za ka kawo ababe ka kawo ka kawo ka kawo ka baje masa su akan faifai sannan ka bashi dama da zai tunani har ku zo ku samu ittifaki da ranar ta ce ta amince da shi shi kuma sai ka neme shi tabbaci ma ya riga ya amince to ya turo manya a yi magana iyayensa sun yadda ya auri wannan an riga an yadda to daga lokacin sai ka ce to ke daga ba wanda zai kara miki wasiƙa karkewa kara kowa wasiƙa ba wanda zai kiwa telefon ba wanda zai buga miki telefon duk wanda ya zo zance ko ba ka kirawo shi ba zagi ba ka yi haƙuri ya ta dai tana da wanda yake nema auren ta kuma kansu ya ba ta aka ya aure ta ba kansu ya haɗu ka'idar musulunci kenan dole kar wanda ya sake zuwa to amma waɗansu iyaye sai a ɗan rike wani dan so an rasa kowa ne da gudanar da rike dan wani ya zo kuma sai a sake tule shi ma'ana yan wani ya zo kuma lafiya wani kana zauna a haka wannan ba gaskiya aka nema ba tun farko in ka in ka fara binciken mutum ka ga siffofinsa da kamalarsa bai kai ne a aure ka ba ya da kamala ya da kirki to sai ka dakatar da shi kuma ita ma niyyar ka dakatar ka taka mata burki shi ke magana ta riga ta wuce amma baya da amfani a kyale mutum ya yi ta nema ya ta nema ya ta nema ya zo ba da kudin rance ya zo ya sai mata tamfar sallah ya yi kaza ya yi kaza daga a ce za a yi fara da shi wannan dole ne ransa ya bace kuma dole an yi abin da za a samu rigima a ciki amma ina amfanin kai yar ka kawai kamar wata kasuwar baje koli wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo har mutum biyar su zo mutum shida wa mu jahara fari da kada wanta farin jini gare ta ai farin kashi gare ta me farin kashi ko mutane suna raro su akan taka me wannan kuma ko alama wannan bai dace da korar addini ba ka samu mutum ɗaya da kan kudu shi sai ka dakatar sai ka ce ni sauran ka dakatar da su duk ka dakatar da su ka faɗa musu kuma ka faɗa a yarinyar magana ta riga ta kare wannan shi da mutunci kuma shi da sanin ya kamata kuma kar a ɗauki dogon lokaci kar a ɗauki dogon lokaci dan ɗaukar dogon lokaci na sa waɗansu ababai kuma su faru daga baya kana dauki dogon lokaci ya san za a dauki dogon lokaci tun farko sai a faɗa masa kana son ta eh to a gaskiyar al'amari bincike ya nuna ya kamata mu baka ya amma muna sanar da kai cewa mu tashi mata aure ba sai nan da lokaci kaza saboda dalili kaza ko su faɗa ma dalilin ko ba su faɗa ma za ka iya juriya zuwa wannan lokacin ka je kai shawara ka da iyayenka in za ka iya ba kai za ka faɗa mana ba ka turo min ya su bayani